sai yana kyauta menene ladabin karban kyauta musulunci ba abin da bai tana ba wanda zai wa mutum alheri an nuna masa shi wanda zai cutar da shi an nabba shi kaza zai cutar da kai idan ja'ahu bi ghairi ali. idan kyauta ta zo ba tare da roƙo ba yan bage an yi lahiza fi ma ja a ja'ahu salasata umur abu ya faɗo mutum ba tare da ya nema ba ja'ahu bin su ali to ya kamata an yi lahira fi ma ja hu ya duba abun da izo masa ɗinnan salasata umurin da abubuwa guda uku kawai mutum ba zai duba duk kyauta in ka taso ka karɓa كفه لا يرد الخير الا الشيطان اذا خير ما كنت شيطان وانت شيطان نفسك لا لك دوا شنكون ابو الهري كل لغه كرافين يا رواتيا كرافين دوما الهري والنبي هو الذي فيها نفس المال وجرد المعاطي وجرده في الأخذ ثم ذوقهم أي دوكيا كان تدعك كوايا كبتك كالليتا جرد المعاطي ما نفعني ذاك دوكيا an ce ga dukiya ta kalli dukiyar da sai ka ɗaga ido ga kuma wani mai dukiyar amma ko da mai dokin baka kallon shi da ido sai dai da zuci ko da dai idon zuciya shi wanda ya wata wannan zuciya nan yake nufi da ita in har ba ka san wannan ba ba ya kamata ka tsaya da wannan dukiyar ka zai kwanda ka yi asararta da ka ɗebo abin da zai zama matsiya kwanda ake ba sarwa ba a ta baka dukiya kai ta famu kai ta famu kai ta famu kai ta famu san inda an yi tafiya shekaru ka shiga inda ka shiga sai kawai gari ake wata ƙungiya kake ciki dan da ka fara bayyana ma ga kaza ga kaza ka ja baya a ce hukuncin ka ke fa kila an zo ma da mutum an kashe a gaban ka tukuna sai an samu ran da za a koyar da darasin ƙarshe sai darasin farko ce to idan ka ce amana fa ga wani nan da kake gani a ɗaure ya ce amana za a karantar da ku yau a zaro harshen ka yanke a nuna jama'a ce ga wannan harshen a yi ma gunduwa gunduwa a tara a kawo wutar da ta kai wutar a kone a murmushe tokar a cewa ɗalibai duk wanda ya ce amana abin da za maka ce a dole mutum shiru ba ka ci ka ka zai iya wuya ka fita matsala ba ka da imanin kita tunda tunda ka taso ba ka da addini yau da kana da addini kila ka ya tashi a lokacin ka ce to kafin a je wani wuri ni karan kan kutu bari ayi yi wace za a daga nan inda rabu ka fita babu rabo su ima ce a yi da bai yanzu son bukatar zuwa gobe ta shiga iya wuya na ta zama da nisa ne ba ka dawo kusa kusa ba ku kai ba mu kai wannan ba ba mu kai karantar da wannan ba na dawo kafa kafa ka kalle shi kan kalle can kalle kafa ka tsaya nan ya kace inda kake nafsul bal wa garad al mu'ti wa garadahu fil akhari sannan mutum ya karɓi wannan dukiya ne zai dashi yadda nun ka dubu mai za ka da wannan dukiya manufanka na karɓar wannan dukiya abu uku almalu al-mu'ti kenan ko garaduhu al'asiru akhir garadul asiri sai ka duba ka gani na'am eh, eh ke sosai ma wanda akwai ƙa'idojin da mutum zai gane cewar wannan manufan mai badawa wannan misalin ai gani ga wani kan iya zama matsoron Allah ga wani kaza ya shiga ya shiga ga inda ya kare ga wani kaza ga wani kaza ya gane zai shiga ga inda kai to zai mu tafi akan haka saboda magana ya yi lungu da yawa akwai lokacin da aka yi wata wasu matasa a garin nan duk wani wanda ka sani mai ilimi a arewa din nan ba wanda ba su yi masa tsirara ba duk wani mai ilimi da ka sani a arewa nan ba wanda ba su yi masa tsirara ba daga yaran zuwa manyan za su taru galibanin su duka ƴaƴan kuɗi ne suna da kuɗi za su shiga motoci irin wasu motoci su zo su faɗi a gaban ka Allah ya gafarta mana tsakani da Allah ma ba talaka da ba ƴaƴan masu kuɗi ne kuma muke son a ɗora mu akan hanya mahaukata ne jahilai ne mu iyayenmu na da kuɗi za mu yi amfani da kuɗin nan don ɗaukaka addinin musulunci da iyayen mu kafin ba sun karatu ba mu ko mun yi karatu da gudu muna tare da ire-iren a zo a yi mana bayani ga abin da musulunci ya kanada in sun ga dama su ke zaɓi abin da ya dace mana in sun ga dama su baka tafiya kafin ka je ka zo ka karatun nan gaba ɗaya a garin nan za su zo ainihin a ɗauko ka a kawo ka su zaɓi masallacin da ke musu ka je ka shiga ciki ka taralle ka kwatalle ka shiga ka fita duk da an kusa tashi wani daga cikin su sai ya samu shugaban kuɗi faɗi ce da Allah a bani malam yau ni dan masalli ya da ɗauke ka kai ka ɗaki ba abin da ba shirya a ɗaki ba akwai jama'a abincin da ka zaɓa ka irinsa shi kansa ka da tarihi idan suka ga daga maganganun ka sai su fara ta mota ka yau aka zauna kai hawa ka dinga hawa irin wannan kai Allah ya hore ma su to ai lamarin na cewa ga wata ɗauki wannan kawai ka ci ka mana a hankali amma ta faskara ta mai amfanin kuɗinmu gaba ɗaya su zama iya karatun kafin gama sannan sau in da saura to yi makara maka in da ku saura su tarkata suka ajiye ka nan gefe guda ka tafi kana su san kana da duniya a kai baka da kowa amma tsirara ne wurin to alhaji in ka za maka daya cikin abokan ku da ke wannan irin layinmu ne ba irin layinmu ne ba in an yi wa wannan an yi wa wannan kuma su ɗina lokaci sai ka ji suna su kuka baki sai ka yi dani ba ka yadda ma wani abokin ka har zai ji maganan ka ko da dama abokan in ka kira ka ce wani kai hattara da wa'ina sai ki har sanda ke saboda ba a kira ka ba ne ba kai ba kusan yara ne ka riga kafin su wani kai tara da yaran nan ba abun arziki suke ne ba yan duniya ne suke ne a ai yara ne ba su sani ai jahilai ne za a wayar musu da kai In za a bar irin wa'annan su lalace bai wuce mun nan sai kana kallon su birai za ka yi ɗalibai masu kuɗi su kuma suna maka kallon ayaba to ire irin wannan za ka yi sai da su duk layin mutum zai iya gano layin mutum gurgudu har ba layin su ba ba in kama yadda hankali akan gano da suke za ka iya gano irin wa'in da masu irin ke kyau wani zan a faki a jika wani bangaren su to sa ka faka jika su ta faka jika su ta koya ma cin daɗi da hawa mota mai tsada menene komai gashin a jirgin sai su janye dole ga abin da ake nema ka yi dole ka yi su in ma baka yi su ma matan ka sun su da 'ya'yanka ka matsa gida ya fashe ka bi su ka halaka eh to ya iya nan iya inda na tsaya kaga irin wannan ko to na gode wa Allah to kaga irin wannan ai kullum Allah ya mutum wannan kokolwa ne ba dan ba dan abun nan ka gane abun da hatta ya kamata ka gane kafa ka yi sai ka gani wani ya tsaga ke ko shi ko kifo shi kafa wani ya tsaga kifo shi kafa sai a waye gari addini bai da yin shi in suka zauna kuma su ne za su kai ka inda wanda ce da Allah wane ku rabu da shi fa lokon Allah wane ku manta da shi ba zai abin nan ba Allah wane ku kyale shi kawai menene zai sa kawai to kaga irin wannan ya kamata kyautukan ka yi hankali da irin kyautukan da ke yawo dole ka kalli dukiyan da aka baka ka kalli mai baka dukiyan sannan ma in ka kalli dukiyan da aka yi ta ya kan duk da za baka tunne zaka da ita ko haka Allah Allah kai mana Allah ka fitar da ka tsare wannan imanin al'amuran sai dai mu sai kama Allah amma ya fito sun yi nisa kuma amma mu ma muna da Qur'ani illa kawai mu tsaya mu san Qur'ani nan da kyau da muka kafa duk da sai karanta Qur'ani haka zai jita bambara kai zai dinga masa kallon biyu ahu dama dama wanda ya ya wani ya shiga can ciki ya je ƙarshe ya ga duk abun nan ƙarya ne to in yi juyo zai ce maka ku rabu da wurin nan ba alheri a cikinsa to a lokacin mutum ke haka shi ya je bai san mu dai to sai ka bashin ke kai ka dawo al'awwal na farko ne amma fi nafsil mali amma shi dukiyan Fa fayan bagi anya anya kuna khaliya an shubhati kulliha ya kamata dukiyan nan da za a baka ta fita daga shubuhar da ba ɗaya shubha dukiyan da za a zo da shi ya kamata ta fita daga duk wata shubha mutumin da zai baka dukiya ya kamata ka dubi me jarin shi zai yi wannan kyautan me aikinsa zai iya samun me albashinsa ma'aikacin gwamnati ne me albashinsa ka dubi rigigi wanda ke gabansa ga dukiyar da yake wadaka da ita daga nan za ka san akwai dukiyar da za ka karɓa da dukiyar da ba za ka karɓa ba ko da misali ne irshadu saliki da muke karantawa kullum kullum a gidajenmu a a babin ƙarshe yake mutumin da kake gani yana wada kada kuɗin da ya fi ƙarfin jarinsa ya fi ƙarfin albashinsa ya fi ƙarfin noman da yake ya fi kaza shi gaba ɗaya ma ba ka iya kin ko kyautar shi ko kyautar ba ka bai kamar kake saboda kyautukan da yake ya fi ƙarfin abin da ya mallaka ya fi ƙarfi a ina ya samu ba ka ce ɓara dai ba ba ka ce ɗanfuwa na wace mm. amma dai wannan dukiya akwai alaman tambaya a kanta sai dai ka ajiye ta ta ba fulatancin masu kai sake gona ba za ɓadace sai dai ka yi masa tsakaninka da dukiyar nan ba ɓadace eh, ne nesa nesa nesa nesa Kaliyan ana shubuha fi dole dukiyar da zai ga ba ta da wani shubuha shubuha fa in kana fihi shubuha idan akwai shubuha fal ya hatare an akhari ya ta tsantsan wajen karba a wannan zamanin kina ya ce wani lokaci hatta tun da dai mafi yawancin ɗalibai ne ke saurare wanda suke da wankakkun zukata suna niyya za su yi wa musulunci aiki akwai kyautar da an karɓi karɓanta illa za su yi ma ya karɓa ka ce ba za ka karɓa ba ce ba za ka karɓa ba ba za ka karɓa ba ce shi ke to so ƙarshen ta sun laba ma lissafi aikin da kake sai sun raba ma lissafi wato mu shi zai ne a ni ban ke ba ce to ga kyautar mu kaƙi karba mu haram mu ke ci to ga wannan kana iya kafa yadda za ka yi kuma ka da kanka ƙarshen an ka kai za ba ƙarshen ita dai wannan dukiya muddin kafafa a cikinka muddin kafafa a jikinka muddin kafafa a inda za ka kwana to ka samu matsala an ka cire wannan ukun kuma ruwa da naka aliyu kakka bari ta shiga cikin ka kakka bari ka fata jikin ka kakka bari ka fata inda kake kwana kuma Allah ya gani kana katanga ne daga wannan dukiyan ba haka ba ga yin tunan da za a canza ba daga ɗauko ta kayi waje-waje irin wannan ko an jeho an jeho an jeho an jeho aka ɗan tsaya a ga yanzu wani label aka kai sai a gaba kai ko ina ba to kaga ka ɗan daɗe kana da aka yi mace fada kwallon to me shi ma ya tafi in an bashi dukiya baya karar da sina ba shi a karwa sai kuma ba duka na suke da golon ƙarfin ba amma fa ka ci gaba da roƙon Allah ka ci gaba da haɗa su da Allah kuma zuciyarka da sana wanke ba ka neman su da sharri su ke neman ka da sharri amma kai ba ka neman su da sharri to haka Allah zai ma abin da duk za a haɗa ma in Allah ce maka sai a waye gare an gama haɗawa za ka ciki to sa da kayan su ba ciki ya tafi can ya fashe a sake dawowa a ƙin koka duk ba za su ba ka ba sai ka mutu a sake dawowa a sake ɗin ko wani shi ma sai ka gani inda rabo da ya ba za ka abu na bai Allah ka da rage shi su ba ka iya sai sun je karshe su gani ba ka ci a sake dawowa a ka ba ka kai da kai a ai kai da kai a shirya irin wannan a shirya irin wannan a haɗo ma irin wancan da kuma kallon su amma ba ka ci gaba da tsayuwa kana roƙon Allah in ma wani abu ya same ka to kayi abin da kake iyawa shi nan ka isa Allah sai saka mada aljanna to kuma shi ne amsa kafirul matsafi dai in dai baka fada sarkunan ba an yi sarko kaza ba ai ba an yi sarko kaza ba ai ba an turo da sarko kaza shi ma ya zo ya fashe a hanya bai kara su ba to hukuncin ga gida za a kashe ka amma ba ta kotu ba ba ta kotu za a kashe ka ya da kokari a nema ma ɗan wasu ƴan abokan gaba kusa kusa haya haya haya haya haya da sauransu na asalin su shigo su zo su kashe ka sai ce ƴan nan da kake hayaniya da su su kuma duk wanda kake hayaniya nan da su ba ne ya kashe ka cikin su wanda kuke hayaniya da su ba ne ya kashe ka saboda ka daga kan ne aka shigo an bayan an tada wa'annan sun tada ƙura sai a shigo cikin ƙura na abi abi kun ta na sai ba suna wanda zan kashe shi ku zama yi ta shari'a da sai ku yi ta rikici da su ba a ne ba wanda suka shirya abin na can abin su wa za ka shiyar na tarku hawara a zuhurina ya dai a karɓar kyauta ya kamata ka duba wannan kyautan daga yadda ta kullo in kanka akwai shubha sai ka fahimci yadda za ka da ita ga shi ko gashi وقد bayani ya gabata. fi kitabin كتاب الحلال والحرام a halar da haram daraja ta shubuha matakai na wannan shubuha wa ma yajibu istinabuhu da abubuwan da ya wajaba an yasace shi wa ma yastahabbu yani fi'luhu wannan tsaya nan ko wa amma garadul mawti amma manufan mai bada wannan shi kuwa ainihin mai badawa sallah ya karu mai ba da dukiya ba zai fita ba imma an ya kuna an ya kuna na kuma ya zaɓe ɗaliban ba ɗaliban ba ba mai ɗaliban mai ɗaliban gane nema abu kwakwai naka ɗaliban akwai jafi kula da ke akwai alif شريح ها أو شيء بقى مولى مقولة ها ما هكذا ها طيب وانا عم نجي طلب طالبا لجنان يا ولي kalla da kyau eh akwai kaliban a a ƙarshe a to ai tsawon ɗin gaban tsawon mu gele malis to gudu sai akwai akwai akwai na kama haka ne ba ƙarshe ne ba na kama haka ne ba na yin kowa na kowa ne ga shi nan talabar ne <laughs> talabar ne duk da da mutum na ya ce ce ɗaliban babu duk wani kuwa kana ya ji tsoron baɗi kada in ka tafi za ka ƙara so juya da ke zama na ɗaliban dai asali amma ka tafi kafin ka ƙara so juya zama lama alaɗin ya gudu an ya kuna talaban wato ya kasance eh, mai neman yabo ne talaban lil mahabbati tunda na ja masa layi na san mun taɓa karanta karantawa akwai wani abu da muka samu a wancan lokaci akwai wani kofi da muka samu ya bambanta da kofin mu an ya kuna talaban lil mahabba ya zama mai neman ainihin yabo ne shi mai ba da dukiya suna ke nema da dukiyan shi ko kuma an ba suna ne ba neman shiga neman ya samu karbuwa lil mahabba yana son a so shi hmm. a tsayin babu game da na game taliban? Eh? taliban ne na kan wato jaman muna ne wani ɗaliban in da maza mu ɗaliban mu kyauwa shi muke newa ƙwalaban lil mahabba yana neman ainihin mai ike da suna soyuwa irin kila irin wahuwal hadiyya yana kaga irin kyautar mai neman aure kaga ƙwalaban lil mahabba ne kenan ko to kaga ina ka duba daga farkonta har ƙarshe fa to amma ya zama ya ba da dukiya sana'a ita nufi da ita cin hanci cin hanci ya ba da ya za a ga dukiya ya bayar ya bayar ina yake sa yana sa ku kikkiɓa shi ne amma asali kyauta ce gaba amma ga ido ke so ku kaga ai nauyi ne Allah fala ba'asa in bainal mahabba ne wa huwa wa huwa al-hadiyya fala ba'asa bi qabuliha idza lam takun rishwa nan ba sai hanci ne ba kaga wanda ba da cin hanci ya ba da kuɗi na ya masa ko sai ne cin hanci ya zama cin hanci ne to nan ka san hukuncin cin hanci eh ya zo ya tula buhu buhu kaza to amma cin hanci ne ga abin da ke sau guyi yi hatta akwai wanda zai ba da cin hanci na yana da ƙarfi na ya kwata cin hanci sai ce ga shi imin yin kaza duka ba kai ba to da in yana da ƙarfi ban kaza biya bu ya zo nan cin hanci ne ga abin da ke so ya masa ya يكن فيها مِلَّةٌ babu gori a ciki lam takun rishewa ko lam takun fiha min minna ba babu gori a ciki amma in akwai rishewa manya manya kenan a'a ko kai dan karamin alake ne akwai goran kawo kaga wannan bai halatta ka ba abun da za ka ba a yi ma gori to ya kamata ka kallo makoma za a yi ma gori kan wannan dukiya ko ba za a yi ma gori ba in ka ga alamin gori ka je in kuma ka ga cin hanci na to ka karba to karba shi kenan dai nan ba zai bukaci dogon taliki ba asani ko na biyu an yakuna darajar ma'adi as-sawaba Eh, ya zama manufan shi ne bada wannan neman lada yake yana neman fakamako ne wa huwa ne wani ya ga zaka ce wa sadaka ya so sadaka fa alaihi an yanzura fi sifati nafsihi to shi wanda za a ban kenan ya waje bai duba kansa ya cancanci shi zaka ko bai cancanta ba ga muddin mutum ce, bai cancanta bai ce zakka ya fata haram هو الزكاة والصدقة فعليه أن ينظر في صفات نفسه صفة أنفع